Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 31 ga watan Yuli na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya yanzu sun zuba ido su ga wuraren da za a tura ministocin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zaba. Bayan haka za ku ji cewa an rufe jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Wukari a jihar Taraba biyo bayan zargin kisan wani malami da wasu ɗalibai biyu a jami'ar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan wani taron haɗakar ƙungiyoyin fararen hula da wata gidauniyar Amurka da aka yi a birnin tarayya Abuja game da batutuwan cin hanci da rashawa. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a magance matsalar cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan gwamnati. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Amma kuma yanzu ga yadda duniyar ta wuni. Masu gabatar da ƙara a Hong Kong sun tuhumi mutane 44 da laifin tada tarzoma bayan wata zanga-zanga da suka yi a ranar Lahadi ba tare da izini ba, wacce ta janyo mummunar argama da 'yan sanda. daga cikin waɗanda aka gabatar da su a gaban kotu a yau laraba har da wani matukin jirgin sama da malamin makaranta da wata mai kula da marasa lafiya da kuma wasu ma'aurata da aka samu a lokacin da aka ɗauko wani matashi da aka ji wa rauni waɗanda aka kai ƙararsu na iya fuskanta hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara goma idan har kotu ta same su da laifi ɗaya daga cikinsu ya ƙi bayyana a gaban kotu lamarin da ya sa kotun wacce ke gundumar gabashi ta bayar da takardar izinin a kama shi ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi bore a tsakiyar birnin al obed da ke sudan duk da cewa jami'an tsaro sun harba mutane shida har lahira cikinsu har da ɗalibai biyar kamfanin dillancin labarai na faransa ya rawaita cewa masu zanga-zangar sun yi rera waka suna cewa jini da jini ba ma son ɗiya Zanga-zanga ta biyo bayan hauhawan farashin burodi da mutanen ƙasar ke fuskanta. Jami'an tsaro da ke neman murkushe zanga-zangar wacce aka yi a jiya talata sun harba mutane shida har lahira sun kuma raunata wasu da dama. Tuni dai hukumomi suka ayyana dokar ta ɓaci a birnin na Al-Obed. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. manufofin da suka shafi kiwon lafiya a amurka su ne batutuwan da aka fi mayar da hankali a kansu a muhawar da masu neman tsayawa takarar shugabancin kasa karkashin jam'iyyar democrats inda masu sassaucin ra'ayi suka yi ta kalubatar sanata elizabeth warren da bernie sanders waɗanda ke kan gaba a jerin masu niyyar kawar da shugaba donald trump a zaben 2020 da wadanda sanders sun yi kira da a kawo ƙarshen tsarin kiwon lafiya da ke hannun kamfanonin inshora masu zaman kansu da ke baiwa ma'aikata miliyan 150 inshora ta hanyar ma'aikatansu. amma a muhawarar wacce aka yi a daren jiya talata an ciki waɗanda ra'ayoyin nasu kusan tun farkon muhawarar da aka kwashe sa'o'i biyu ana yi a michigan jihar da ta kasance cibiyar kera motoci a amurka ba sai mun zagaya muna faɗa rabin al'ummar ƙasar nan cewa inshorar lafiya da suke amfani da ita ba a shimfiɗa ta bisa ƙa'ida ba a cewar tsohon ɗan majalisa daga jihar maryland john delaney wanda ya ƙara da cewa wannan tsarin ba shi da inganci zai kawo cikas ga amfani na inshoran lafiya hakan kuma uh, zai sa a rufe asibitoci da yawa wannan ba siyasa ta gari ba ce da safiyar yau laraba koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami da ke cin gajeren zango guda biyu a cewar dakarun koriya ta kudu wanda wannan shine karo na biyu da pyongyang ke gwajin makamai cikin mako guda yayin da tattaunawan kan nukiliya ta cije makaman masu linzamin waɗanda aka harba su a kusa da gabashin birnin wonsan mai tashar jiragen ruwa sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 250 a cewar shugaban gamayar hafsoshin dakarun koriya ta kudu gwajin na zuwa ne kwanaki shida bayan da koriya ta arewa ta yi gwajin wani makamin linzamin nau'in ballistic wanda aka ce martani ne ga shawara da koriya ta kudu ta yanke na sayan makamai daga hannun amurka da kuma gudanar da rawar soji da amurka. kungiyar taliban ta ce tana fatan za a kulla yarjejeniya da amurka don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekara goma sha takwas ana yi a afghanistan yayin da abokan hamayar biyu da suka haɗu nan da wasu kwanaki masu zuwa a Qatar don gudanar da wata muhimmiyar tattaunawar zaman lafiya. Ɗaya daga cikin wakilan ɓangaren Taliban Suhail Shahin ya faɗa murya Amurka cewa ɓangarorin biyu sun kwashe kusan shekara ɗaya kuma sun rubuta bayanan da suka kunshi muhimman batutuwa da aka tattauna a kansu ya kara da cewa wakilan taliban a tattaunawar sun riga sun ba da tasu gudumawar saboda haka ya rage kan bangaren amurka ta dauki matsaya kan mataki na gaba da zai ba da damar a kammala tattaunawar a lokacin da aka tambayi shahin kan ko suna da wani sharaɗi da za su yindaya a taron da aka yi a nan gaba sai ce muna fatan za a cimma matsaya kan janyewar dakaru ko da yake ya ki ya ambaci lokacin da wannan taron zai gudana. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan da Majalisar Dattawan Najeriya ta kammala tantance jerin ministoci 43 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tura mata, yanzu 'yan Najeriya sun zuba ido su ga yadda shugaban zai raba musu ma'aikatu. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wani abu da ya fi daure wa 'yan najeriya a kai shine an gabatar da jerin suna waɗannan ministocin ba tare da yin abin da aka saba ba na baiwa 'yan najeriya dama su tofa albarkacin bakinsu akan irin tarihi ko bayanai da suke da a jerin waɗannan ministoci domin kada a raba bargurbi Sabanin abin da shugaban muhammadu buhari ya yi wa 'yan ƙasa alwashin cewa zai yi cewa zai tabbatar da ya naɗa mutanen da shi kan shi ya san su ya tabbata amincin su da rikon amanar su da kuma jajircewa su wurin gudanar da aiki to amma kas sai aka ga cewar an wayi gari akwai da dama daga jerin waɗannan ministoci da shuba muhammadu buhari ya samu amincewar majalisar a kansu suna da kashi a gindinsu galibi dai a halin yanzu ana ganin cewar rarraban mukamai zai kasance ne mai uwa a gindin murhu zai samu ma'aikata mai tsoka yayin da waɗanda suka zo domin a cika gurbi na raba kowace jiha ta samu mukami za a iya tura su kowace ma'aikata amma a fira da ne da shi wani tsohon minista a ma'aikatar albarkatun mai ta najeriya alhaji umar dambo kuma ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar apc shi na ganin cewar ni a gani na shi buhari fa za a ce ya san komai da komai ba ubangiji shi ne mai sanin komai da komai wanda kuma mu a sanin mu wanda allah ubangiji duk ya niya ya shirya zai zama minista ko zai zama gwamna ko zai shugaban kasa to zai yi ba sai eh, wani rikita-rikita da surutan mutane da zunɗe da karya eh, da gaskiya duk ba za su hana shi zama ba amma kamar mutane kamar sylvia wanda aka fitar da shi ya taɓa gwana a bayelsa an rage shi har an kwace dukiyoyi da sauransu akwai ire-irensu akwai wani na hannun dama alison madu yake dezani wadda ita ma ba ta ma ƙasar nan saboda ba da ci hanci rashawa da ake zarginta ire irin wani mutane an kawo su kamar la muhammad minista na watsa labarai a dahina huskanta toma a kotu wato akwai ire-iren su da dama kuma shugaba buhari ya ce ba zai kawo mutanen da ba shi ya san su kuma ya san hazikai ba ne ya san rikon amana su da sauransu to kasan shi abin duniya duk abin da ka yi ma baka iya ba inda a siyasa ne duk waɗannan da suke da badakala da sauransu tun da aka kwace abubuwan ba a ce kar a sake ba mutumin nan mukami ba ko mutanen in kotu ko eh, wata doka ba ta ce ta haranta ma mutum rike mukami ba to babu dalilin da ya sa su majalisa su ce su sun haranta ma wannan rike mukamin nan. Alhaji Umaru Dambo kenan tsohon minista a ma'aikatar albarkatun man fetur ta Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. Bangaren zartarwa dukkanku, bangaren dokoki dukkanku, bangaren shari'a dukkanku. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Zargin kisan wani malami da wasu ɗalibai ya haddasa zanga-zanga a jami'a Wukari da ke jihar Taraba. Wasu ɗaliban makarantar sun koka a kan zaman fargaban da suke yi a jama'ar. Ibrahim Abdulaziz wakilin murya Amurka na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yanzu haka dai an rufe wannan jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin na ukari biyo bayan zargin kashe wani malami da kuma wasu ɗaliban jami'ar biyu kuma ko a cikin kwanakin nan an ta samu ɓacewar ɗalibai da ake zargin ɓacewar tasu bai rasa nasaba da tashe-tashen hankulan da ke wakana a yankin wanda ko ake dangantawa da rikicin kabilanci da ke wakana tsakanin al'umman tibi da kuma jikun wani ɗalibin jami'ar da tuni ya kama hanyar zuwa gida ya ce tun ajiya ma suka soma fuskantar barazana batun da koya bukaci hukumomi da ɗau mataki domin kare rayuka da kuma ma'aikatan wannan jami'a. Ba so yau da kai shiga cewa a cikin wukari muna gani wata rana ga an sare kan mutum ana jiya ba a ga sana ya wuri. Da ya ta faruwa kusan har muna cewa abin ne seriously under reported. Jiya da karfe misalin karfe guga ko da wani TV da yake tafiya gida tafiya da yamma daga university misalin karfe hudu. A wurin aka tare su wasu ce an kashe an kashe staff guda daya. Eh. na an ɗauki student guda biyu zuwa uku tafi da su daji ana da farko suna ta kiran cewa a kaman abin da kaman kidnapping a ka kuɗi daga ƙarshe suka ce sun kashe su a a ɗauki a a ɗauki abin su tun zai da daddare yaran suka kwana suna processing cewa to su gaskiya halin da ake ciki suna cikin wani kunci don haka su da za su ci gaba da zama tun eh, makaranta da za ta ba su za ta ba su ba kariya ta gaza ba su kariyan da ya kamata don haka su gara makaranta ta ba su tabbatar musu ya ta gaza ba su kariya ne don haka su su kira su koma gaban iyayensu. Mm. Da aka zo aka yi da kula na cewa an yi waɗannan eh, academic activities mm. eh, activities ke gudanar ciki bayan an yi haka sai yaran in yaran su yaran jikuna in gani nan kuma sai suka kama yawo suna suna cirewa inda aka manna sai ana cirewa sai suka kama counter protesting mm. cewa sai dai sai dai sai dai university da ta sake canza da reversing wannan decision so sun zo sun ce makarantar da yake kusan jikuna ne su ce magana suna abun da suka ga dama ba tare ba mai ce musu da kyauta amma gaskiya halin da ake ciki maganar cikin da ke aukari kan babu shi don wallahi wallahi hmm. abubuwan da ke faruwa aukari kare ma bai ci ba kawai yanzu mahukuntan jami'ar sun fitar da sanarwar rufe jami'ar na illa ma sha Allah yayin da ko aka ma tura jami'an tsaro cikin shirin kota kwana DSP David Misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ya ko tabbatar da rufe jami'ar ko da yake ya ce bai da cikakken bayani game da rasa rayuka. Eh, mun samu labari akwai wani dan makaranta da ke makaranta a wannan wurin a wannan jami'an da kuma wani wanda yake aiki a wajen jama'a sun kama su a wani wuri da ake kira kasuwan cano a cikin garin suka tafi da su sannan suna bida a biya su waɗansu kudade kafin sako su ko da ke ya zama na waɗannan da aka tafi da su kabila ne na wani gefe a cikin jiha ɗaya wannan lafa gwamnati sai yan makaranta suka taji sun ba su yadda ba wato su yan wani mutum kenan na wannan gefe mm. yan makaranta suka nuna cewa a yaya an tafi da malamin su da kuma da makaranta to da aka ga aka kasa dai abin ya zamanto har a samu tashin hankula su makaranta suka ɗauki mataki bisa ga shawari na jami'an tsaro gara a dan dakatar da ayyuka domin kada abin ya wuce ya kasance an samu tashi hankali shine abin da ya faru wasu rahoton na cewa a wannan da aka yi garkuwa ko kuma aka tafi da sun kan cewa yan kabilan tibin din an kashe su wannan shi ya kara hazuka ɗalibai. ba mu da labarin kashe kowane mutum kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba kenan david misal ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a ibrahim abdulaziz Wasu ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya tare da haɗin gwiwa wata gidauniya ta ƙasar Amurka sun ƙaddamar da wasu kundaye da ke ɗauke da rahotanni da 'yan jaridan ƙasar suka wallafa don fahimtar da al'umma irin da yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumomi ke yi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana rahoto daga birnin tarayya Abuja. Kundayen guda biyu na ɗauke da rahotanni ne daga shekara 2017 zuwa 2018. da suka hada da yadda hukumomi irin su efcc da icpc suka gudanar da ayyukansu kamar yadda 'yan jaridun kasar suka wallafa ƙungiyoyin da suka yi wannan kundi sun ce sun hada waɗannan kundayen rahotannin ne domin taimakawa kasar ta samu nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa Musa Adamu ɗan jarida ne a Najeriya. Koya yake kallon wannan yunkuri da ƙungiyoyin Sislak da gidauniyar Makato suka yi ga amsar da ya bayar. Abin da kenan shine ba yau 'yan jarida suke kokarin taimakon kasa ko taimakon gwamnati a yaki da cin hanci ba. Amma kama abin da ke faru shine rahotannin da muke ɗauka ba ta yawan tasiri. Kamar wayanda Allah ya sa haƙƙin gudanar da kasan nan ko gudanar da arzikin kasan nan na kansu. kaman sun sa abun nan ruwa sun sha ne abun kaman ba damun su kuma amma ba za mu kyale ba wannan aikin mu ne za mu ci gaba da yin abun da za mu yi da tunanin tarana Allah zai sa su gane abun da suke yi ba ba taimakon kasa suke yi ba kuma su daina Ganin cewa waɗannan rahotannin suna tunasarwa gwamnati ne da al'umman ƙasa muhimmancin haɗa hannu wajen yaƙi da cin hanci da rashawa domin ƙasa ta samu ci gaba. Na nemi in san matakan da ƙungiyar Sislak za ta bi wajen cimma burin haka. awul Musa Rafsanjani shine shugaban Sislak. babban abin da muke so mu ma shine yawanci irin matsalolin da ake samu na cin hanci da rashawa da taka dokokin najeriya suna cikin wannan rahoto saboda hakan muna sa ran national assembly wato uh, majalisa za ta yi amfani da wannan rahoto don ta aikinta don ta tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa an rage shi a najeriya sai dai ga alhaji aminu maji daɗi shugaban kungiyar almushahid masu fashin baki a al'amuran yaƙi da cin hanci da rashawa ya ce akwai ƙwararan matakai da suke so su ga an ɗauka bayan irin waɗannan rahotannin. Abin da muke so gani shine mu ga cewa waɗanda suke ɗibi kuɗaɗen nan namu na ƙasa wato kotu ta tsare su ta yi abin da ya kamata da tsarin undarin tsarin ƙasa ta rubuta akan wanda ya ɗebi kuɗi ko hakin talakawa shine tsare su kenan. Wato a ɗaure su. A ɗaure su. Wannan wato zai zamanto abun kiyayewa da abun gudu. duk wanda zai shiga aikin gwamnati ya san wato zai zai dogara da abin da aka yi masa na albashi da kuma alawas da aka yi masa ba wai ya zo ya ɗibi kuɗin ko hakkin talakawa wannan shi ne. Ban jira a gani shine irin tasirin da waɗannan rahotanni za su yi idan har ƙungiyoyin sun miƙa wa hukumomi masu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma masu gudanar da harkar mulki a ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Madina Dauda to masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a tankari matsalar cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan gwamnati. Amma kafin mu buɗe layukan mu ku ci gaba da jin wannan waƙar. kashe idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali na yi idan ya fi sato to mu ma mu ɗauɗa marasa samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya zinke ni samalin gwiya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga Kaduna. alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. To alhamdulillah sunana Siraji Hashimu cikin Wadan mangi daga Kaduna, Najeriya. To muna jan kamalan Siraju. To alhamdulillah tsakani da Allah cin hancin nan a Najeriya abu ne wanda bai kamata ba. Mm. Ya kamata a ce a yadda Najeriya take babban ƙasa ya dace a ce cin hancin nan an yi kansul ɗin shi an daina yi saboda tsakanin Allah ba ci gaba ke kawowa ba. Hmm. To ya kamata tsakanin Allah shugaban ƙasa a ce a soke cin hancin nan shi ne za a samu jin daɗi a Najeriya. To mun gode Malam Sirajo Hashimu daga Kaduna yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum da wa muke magana? Amiru Kalalla Gwarejan Difa. To muna jan ka daga Difa. To ina neman ku sai da yau muka samu muku muna muku gaisuwa sannu ku da Allah sarki mun gode mu ma mun gaishe ka. karan Kalalla zan Difa a tashi lahiya. To Allah ya sa mun gode za mu sake komawa Kaduna ga wani kiran nan mun samu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Hajiya Maran Dauda barka da dare. Barka ka dai. Sunana Alhaji Musan Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo muna jan ka. To ni ina mamakin mutane da ke jin suna magana cewa wai bangaren shugaban kasa shi zai dakatar da cin hanci. Dan Najeriya gaskiya alƙawari za mu gaya wa kanmu gaskiya dan Najeriya ya riga saba da cin hanci. A gidan mai ma za ka gana cin hanci. Hatta a gidan a asibiti wannan asibiti idan ka je layi za ka ga mutum layi ne a nan gurin ma cin hanci yana iya tabbata. Don haka sai mun gaya wa kanmu gaskiya mu kanmu daga ƙasa mun tabbatar da cewa duk abin da za mu rika kiyaye wannan cin hanci din to shi da kai amma in dai muna dora wa shugabanni wasu ne suke iya cin hanci to wallahi kullum ana gidan jiya don haka ya kamata ni da kai da ke da kowa da kowa mu kokari mm. mu kiyaye cin hancin nan tun mu akan mu ba ma akan wani shugabanni ba daga nan kuma sai a tafi ga shugabannin amma mu kanmu muna cin hancin nan Allah ya kiyaye mu Allah iya mana kiyawarsa Alhaji Musa Garo ta lafiya to mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma za mu je Bauchi sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mallam ayuba garba muna jan ka to farko dai kowa ya ji tsoron allah ya rike aikinsa tsakaninsa da allah sannan kuma gwamnoni kowane gwamnoni a jihansa ya tabbata ya yi akawun na bai daya ya tabbatar an yi akawun na bai daya kuɗi ya san shigan kuɗi kuma ya san fitan kuɗi lallai idan aka yi akawun na bai daya wannan abu zai taimaka kwarai da gaske kuma hatta ƙananan hukumomi ma kowane gwamnan jiha ya sa su yi akawun na bai ɗaya a san shigan kuɗi a san fitan kuɗi na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma da jihar bauchi To mun gode Malam Ayuba Garba Imam daga Bauchi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 4 da minti 53. To ma sauraro yau dai muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a magance matsalar cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnatin Najeriya. Ga wani kiran mun samu. Salamu alaikum daga ina muka sami kira. To da wa muke magana? To muna jan ka Alhaji Audu. da hankali a Ba ba a yi kuma yanzu a kan hanya. Ɗan mm. sanda da kwan sanda duk ba wani ga kana ko ina ba da ba a cin a kan hanya a fili a kan hanyoyi To ba an ce ku ringa ɗaukar hotonsu ba kuna nuna ma hukumomi ko ba dai a kafafen sada zumunci ne ku ringa sanyawa don a gani? Hukumar da aka yi wani ya kuma tafi. Amma su cikin su ne ya kamata in gaskiya ne a zaɓo a samu wasu masu sa'ayen kaya su yi ƙarfi cewa wasu masu suna kama su. Amma har kawai talaka dai kama su ne To amma su masu fararen kayan ban numfashinka ba Alhaji Audu su masu fararen kayan a yadda kake bayani kana gani su kuma ba za su gurɓata ba su ma su fara ansa? A to amma ai ba su mutane su mm. To mun gode Alhaji Audu da ra'ayinka yanzu kuma za mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Neja. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To muna jin kamalan Ibrahim mai wankin hula. To gaskiya ni ra'ayi na game da amincin hanci a Najeriya inda aka samu matsalar bangaren shari'a alkalai haka. To me yasa ka ce eh, haka? Yau abin da yasa na ce haka za ka ga an kama mai laifi idan babban mutum ne ba za a mai hukunci daidai da laifin shi ba. amma karami wanda yake shi ba komai bane ba a hukuma na iya hukunta shi domin saboda ku duba manyan kasashen duniya babu wani babba kuma matsayin ka baka isa kasashen dukiyar kasar ba ka zauna lafiya ba amma munan najeriya ainihin manyan kasar nan sun mai da dukiyar daga su su ne kawai hmm. eh ko ni abin da na fuskanta kenan kawai saboda ba wanda ya sai hukunta su in ba Allah ba hmm. To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula daga jihar Neja yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. Jihar Neja. Oh daga jihar Neja ne to muna jan kadawa muke magana. kuna magana da bala mai wankin hula daga ushishi jihar Nijar ke tarayyar Najeriya. To muna jan ka malam bala mai wankin hula. To a gaskiya magana ta hanci da rashawa a Najeriya sai dai gyara Allah. Mm. Saboda da zarar an kama manya sun ci hanci da rashawa, eh. da zarar an fara shari'a kwana biyu shi ke sai ku ji maganan ta ɓace ɓace ta ɓace har abada ba ku jin maganan ba gaba ɗaya akwai sakatare akwai sakatare federation namu babu cin dabi lawan tun da aka ce an kama ke cin harki da shi ayyuka mu ƙarfin kuma ba mu san da aka tsaya ba to yanzu aka ce haka za a je sai da shi talaka za ka uzina mu wato ba za a ci gaba ba amma idan aka ce ana ɗaukar hukunci daga kan manya mm. to in Allah da na kasa shi ma zai ji tsoro to amma na gaba yi ba ya mashi hukuncin komai ba To Malam Bala kai mana aikin gafara lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa maka aya a nan mun kuma gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayoyinsu. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na ci a karfe 4 da minti yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Masu gabatar da kara a Hong Kong sun tuhumi mutane 44 da laifin tada tarzoma bayan wata zanga-zanga da suka yi a ranar Lahadi ba tare da izini ba wacce ta janyo mummunar arangama da 'yan sanda. Daga cikin waɗanda aka gabatar da su a gaban kotu a yau Laraba har da wani matukin jirgin sama da malamin makaranta da wata mai kula da marasa lafiya da kuma wasu ma'aurata da aka kama su a lokacin da suka ɗauko wani matashi da aka ji wa rauni. waɗanda ake su na iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara goma idan har kotu ta same su da laifi ɗaya daga cikinsu ya ke bayyana a gaban kotu lamarin da ya sa kotu wacce ke gundumar gabashi ta bayar da takardar izini a kama shi ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi bore a tsakiyar birnin al-obed da ke sudan duk da cewa jami'an tsaro sun harbe mutane shida har lahira cikinsu har da ɗalibai guda biyar kamfanin dallacin labarai na faransa ya rawaito cewa masu zanga-zangan sun yi ta rera waka suna cewa jini da jini ba ma son ɗiya zanga-zanga ta biyo bayan hauhawan farashin burodi da mutanen kasar ke fuskanta jami'an tsaro da ke neman murkushe zanga-zangar wacce aka yi ajiye talata sun harba mutane shida har lahira sun kuma raunata wasu da dama tuni dai hukumomi suka ayyana dokar ta ɓaci a birnin na al-obed manufofi da suka shafi kiwon lafiya amurka su ne batutuwan da aka fi mayar da hankali a kansu. Tun masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.